wai cikin kaya babi na goma bismillahir rahmanir rahim wani siririn fito ya saki yana mai kallon kowace kusurwa ta gidan hakan ne ya saka yaransa fahimtar jama'ar gidan yake makiranyi mai tawaga babban sa ne ya magana cikin muryar sa mai kama da katan farkon karni ga amurga ta a matakar bude kafin ka ce mi jama'ar gidanmu sun fara yi waje da gudu-gudu mu ma dai ayari muka bi duk da firdarsu ta so yin turjiya gidan zuwa sai da inna ta mata magana sannan ta biyo bayan mu dan dole kowa tsaye a kofar ɗakin sai yana jiran karin bayani abin da zai sa ka ji tausayin mu ko hatta da mazan gidan sun koma mata maza don ko su ma sun zo sun jiro a cikin mu bayan kuma mafi yawansu sun girma da zugan har ma da waɗanda za su iya haihuwarsa har yanzu yana a bakin kofar tsaye yana jingina a jikin bango dukkan hannayensa na cikin aljihun wando turi kwata haɗinsa a zube riga ce amlas mai zanen tutar ƙasar amurka a jikinsa akan ne saka bayyanar katon bandejin da aka naɗe tsan hannunsa da shi tabbacin ya ji ciwo a wajen kenan jajayen idanuwan sai dago yana kallon sai kuma ya fara takowa yana wani rosirar layi irin ta marasa jin maganar gayu Peter ya fara rerawa yana ci gaba da tunkaro mu a gabana ya zo tsaya cak wata irin bugawa zuciyata ta yi tare da yin zallo tamkar za ta fito ni wiki da idanu kamar an tsamo zomo daga ruwa addu'ar da nake kokarin haɗowa a harshe na sam ta kasa haɗuwa hijab din da ke jikina ya ci kuikuye ya maida shi iya wuya na ya kama shi a hannu tamkar zai shaƙe ne ya ja ni zuwa tsakiyar gidan yana ci gaba da fidansa sai ka ce wanda ya siyo akuya a kasuwa duk da ban san warin giya ba ina da tabbacin warin ta ke tashi a jikinsa inda jikina ke rawa ina hawaye da kokarin bashi haƙuri ne ya sa shi kallo na cikin razanarwa ya dora yatsansa saman bakinsa yana faɗin shi duk da hawaye ba su bar kwaranya ba dole haka na guntsa baki na kuwa in gidanmu duk sun tsorata innar firdaus ta kasa kallon mu sai ma naga kamar kuka take yi ya gyara tsayuwarsa mai kama da zai balle biyu yana daka ma jama'ar gidan tsawa kowa ya dago ya kalle ni dole ne yau na nuna muku real jazuli ina son ku dauki darasi akan wannan mura kunyar yarinyar yanzu ne har na kai matsayin da zan sa ka wani aiki a duniyar nan ka kimin wato daga kafar da nake muku ne har take ba ma wasu lasisin bijire min ma kai wane ne da ba za a bijire maka ba wawa kai sauran giya da wiwi me kake takama da shi ne shin da har kake tunanin sai an bi ka dole ko ka dauka tsoron ka ake ji Firdausi ce a matakar hasala take wannan maganar tana nuna jazuga ta kowa ta inda muke ta fisge hannunta zuga daga hijab dina a rikice. Gaba ɗaya jama'ar da ke wajen babu wanda bai zaro idanun mamaki ba sai dai saukar karar marin da ɗaya daga cikin yaran da zuga suka sauke ma Firdausi ya kuma saka mu sake firgicewa. Gaba ɗayansu suka yi ruddugu a kanta suka hau duka. Hakan ya saka ni fashewa da kuka ni da inna muka yi kansu amma ni sai da zuga ya fisge hannuna ya nufi ɗakin sa da ni. Kuka nake ina turjewa shi ma yana jana a matsakar fusace. Ai sai gidan ya kuma kuma dudewa da koke-koke ina ji ina gani ya kai ni dakin sa babu ko tausayi ya hankada na kan gadon sa ihu na shiga kwara a iya karfi na amma babu mai ceto ina ji ina gani da zuga ya fara kokarin shiga mutunci na ubangiji san bai kasance a zalimin sarki ba hakan ne suka kawo wani haske a rayuwata don koyi ina lalubawa sai ga karfen da ban san ko na menene ba sa kawai na yi na maka masa akan sa wata razananniyar kara mai firgitarwa ya sake kafin ya luhu zuwa gefe jini ko sani ya balle har a jikina ihun jazuga ya saka yaransa barin dukan firdausa da ta gama fita hayyacinta suka yi cikin ɗakin su duka kansa suka suna kiran sunansa da wannan damar ne amfani wajen fitowa daga ɗakin da gudu dukkan ilahirin jiki na rawa yake yi don ko na san tabbas na kashe shi ban saurari dukkan masu min magana ba cikin 'yan gidanmu don ko hannu na. da gaban kirji na duk jini ne na san mafita ɗaya ta rage min shine na bar gidan hakan yasa na zaɓi ficewa ba tare da na san ina na dosa ba fahimtar da zuga baya numfashi ya saka wasu a cikin yaransa biyu bayansa baya na suma a guje ganin hakan ne ya saka yan gidan mu suma fara guduwa zuwa wajen a take anguwa ta rude wasu gudu kawai suke amma ba san akan mi bane wasu kuma a zaton su bom ne ma rudewa da anguwar mu ta yi baki ɗaya ne ta bani damar samun wajen buye don ko ne a cikin masallaci na shige cikin mankarar da ke jingina a bango ta katanga dukan ihu da anguwar ta dauka ina jin su har ma da karar guje-guje taimakon da Allah ya yi min babu wanda ya shigo masallacin dama kuma ban iske kowa a ciki ba kusan mintuna talatin unguwar bata lafa ba sai ma karar jiniyar motar yan sanda da na ji kara tsurewa na yi da tsoro na san dai ni aka zo kamawa ba wani ba kuka nake sosai hannuna dafa da bakina na jike sharkaf da zufa har daga nake yi duk mai imani ya ganna a wannan halin dole ne hankalinsa ya tashi na yi wujiga wujiga na fita hankali na gaba daya bangaren su da zuga kuwa dai a tare da shi babu rai babu alamar sa yaransa da suka babu su tare da suka yan anguwa gudun dole ne ya ankarar da yan sanda hakan ne ya saka su zuwa don su ga me ke faruwa har cikin gidan yan sanda suka shiga kowa ya fice a gidan inar firdaus ce kawai tsugunna gaban firdausa da ke kwance ita ma babu rai a tsakar gidan sai yaran da zuka guda uku da ke ta kai kawo a kansa shi ma har ma sun fito da shi waje da nufin kaisa asibiti saboda jinin da ke malala a kansa zuwan yan sanda ya daidai da zuwan alhaji lado naira hankalinsa tashi ya hankala dan sandan sa ya nufi wajen ɗansa yana kwala kiran sunansa a takinan ma gidan ya kuma rudewa don mutane sun dan fara shiga hankalinsa suna shigowa gidan su ga me ke faruwa bayan bayani da ɗaya a cikin yaran da zuga shirya na ƙarya da kuɗin da alhaji lado ya ɗebo aljihu ya ba ma 'yan sandan ya sa su jiki na rawa suka kira ofis ɗinsu tare da shirya nasu tsarin akan bilkisu ce ta kisan duk ita kadai saboda zuga saurayinta ne ta zo ta gansa da kawarta firdausu shine ta yi yunkurin kashe su ta hanyar kawo 'yan daba suka ɗauki firdausu ita ba ta kwala ma jazuga abu a kai innar firdausu da ke kuka tana faɗin karya ne 'yan sandan suka kai mata duka ɗaya a cikin su ya ce a fidda ta daga gidan kafin manyan su su zo hakan kuwa aka yi don an kulle innar firdausa a ɗaki bayan an ɗaure bakinta kwai da 'yan sandan suka zo akan bayanin karyar suka zauna don bai san menene gaskiya ba an ɗauki zuga da firdausa zuwa asibiti bayan 'yan sanda sun rufe gidan saboda bincike sannan wasu aka baza su neman bilkisa a unguwar ta ina jawat wani barci ne mai daɗi ya sace sa take a wajen gashi har lokacin ruwa ake zabgawa kamar kullum dai yau ma dai mafarkinsa akan mahaifiyarsa yake hakan ne saka shi farkawa a fargice sai da ya karanto addu'a kafin ya miƙe zaune sosai hannunsa dafa da kansa barcin nasa ma ba wani nisa yi ba don bai wuce mintuna ashirin ba duk da abin da ke na ƙurƙusar ransa bai bar sa yayi tasiri tamkar yadda ya saba miƙe waye yana nana ta sauke ajiyar zuciya a jere falansa ya fito inda ya hango kulolin abinci saman dining table takawa yayi a hankali zuwa gare su dan dan barcin sai ya saukar masa daga sala ga kuma sanyin ruwa daga ran ya dauka kulolin ya bi daidai yana buɗewa yayi dan kuntun murmushi a kasalance dan kuwa abincin da ya fi so ne a rayuwarsa wato masa ta yi kyau suɓu suɓu ga miyar taushe mai tsafta da ta samu ingantacciyar dahuwa sauka ya kasa inda ya dauko plate dama duk abin da zai bukata ya dawo yana zama a kujerar don shahuda na fitowa daga ɗakinta saboda motsinsa da ta ji duk da ya san ita ce sai ya bari sai ci gaba da hidimar zuba masarsa fuskarta da alamar damuwa ta ja kujera ta zauna kusa da shi gab ta daura kanta jikin damtsan hannunsa ta fantar tana lumshe idanu tare da sa da hannayenta daka. nan ma bai motsa ba bai kuma kalle ta ba sai ma laumar masa da ya fara kaiwa bakinsa cikin zakuwa tana yake yi a hankali yana wani lulu da idanu ɗari bisa ɗari ta ya kai a yaba ma mai hidimar girka ta shigo da ta dago kanta tana kallonsa da mamaki sai faman kyaɓa baki take tana wani ya mutsa fuska sai ka ce ta ga kashi ita fa sosai ginkimin abincin gargajiyar nan take yi lokuta da dama ji wata irin miya dan Allah wai dan Allah baby baka tsoron irin waɗannan abincin saka ka yin nauyi da yawa banza ya mata kamar bai ji ba ta dake dantsan hannunsa kaɗan tana buga kafafu ta turo baki cikin shagwaba kai ka ji tsiyarka rikon masifa ba na zo na baka haƙuri ba amma dan wulakanci ka kulle kofar ka dan kar na shigo nan ma din banza yayi mata tagumi dai hannu biyu ta zuba masa idanu tana hawaye iye tamkar bai santa ne ba ya ci abincin sa na kanin sa ya wanke cikin ruwan da ya ije ya cire tashu yana goge bakin sa da hannun sa duk dai shahuda na kallon sa tana ci gaba da kokanta. mike waye zai bar wajen ta mike ita ma a zafafi sai ta fada bayan sa ta zagayo hannayenta a cikin ta sa ta sakar masa kuka mai sauti Cak ya tsaya bai motsa ba kusan mintuna biyu suna a haka. Iyan sa halimshi yana sauraron sautin kokanta da saukar hawayenta a garin bayansa. Hannu yasa ya cire nata da ke akan cikinsa ya ture ta daga jikinsa ya gaba zai bar wajen. Kuma kamun hannunsa ta yi da sauri tana faɗan haba bebi me yasa kake son wulakanta ni ne? Ko dan kaga ina son ka da yawa haka na san baka son a tara maka mutane a gida amma ni ma ka dubi uzuri na mana ka tausayin kadaicin da nake zama a ciki. Ka hana ni fita duk da na san yanci na ne na fita inda nake so a lokacin da nake so amma ne hakuri saboda ka yi farin ciki. Ya kake so na rayu don Allah ban saba da wannan rayuwar sako ba rayuwar yanci ni taso a ciki inda ya juye a zafafa ne ya saka bakin shahu da rufewa akan dole a tsawace tare da matsota kamar zai haɗiye ta yace yanci ko jahilci huda ke wace irin dakikiya ce ne wai me yasa fitilar kwakwalwarki ba ta haska miki hanyar da zaki sanya kafa wallahi na yi nadamar aurenki da dama irin wata ba ma zan yafe Kaina ba wawuya kawai mai koyi da tushiyar basirar jahilai shahuda da ke tsaye tamkar wata gunki ta bisa da kallo har ya shige ɗakin sa duk da ba gama fahimtar kalaman nasa ta yi ba sun girgiza ta dan ita hausa ma ba komai take ganewa a ciki ba saboda ba yi musu ake ba dan dawowar tasun nan ma ne take ƙara fahimtar wasu abubuwan kaga turawa hawayen da suka sako mata a farar fatar ta ne ta goge duk da kayan da ke jikinta ba su dace wani ya ganta da su ba haka ta fice daga sashin nasu ga yayyafi har yanzu ana yi kaɗan-kaɗan. da gudu ta isa sashin tsohuwa mama ataka wato kakar ta haifi mamanta zuciyar jawad a wuya take sosai gaba ɗaya shahuda ta sake ruguza masa dukkan farin cikin da ummansa ta bashi tare da yar uwarsa batul haka yi shirin barci yana ta sauke ajiyar zuciya yana yin shafa'i da wuturi ya haye gare ya kwanciyarsa amma sai barcin ya ki zuwa sun haka ya ta tunane tunani har kusan karfe uku kafin barci barawo ya sace sa da safe haka ya tashi babu walwala yana dawowa sallar asuba ya shirya fita wajen aiki ba tare da ya yarda kowa daga jama'ar gidan ya fito ya same shi ba ko da suka iso gimba ya bude masa motar ya fito da kasim ya fara can karo ya tara ta matasan yan sanda yana musu magana da alama dai ya hada runduna ne wani mangun murmushi ya majawat yana kanne masa ido daya oishi shi a wakarsa ai ya karbi damar da jabuwa ta ke takama da ita shi ma jagwata ɗan marmashi ya masa tare da sambatar yatsan hannunsa biyu ya nuna ma kasan alamar sako sai kuma abin ya soki zuciyar kasan ta na fara'ar fuskarsa ta ɓace ya koma bin bayan jagwat da wani mangon kallo bai ma san yana yi ba don tun jagwat ya ma shige sashin da zai kisa ofis ɗinsa yana zama da sako ya fara can karo zumbur ya miƙe ya fice tamkar zai tashi sama da rawar jiki a kofar ofis ɗinsa ya ci karo da kasim ali kallon mamaki jagwar ke bin sa da shi amma bai ce komai ba kasim ya wata dariya yana watsa hannaye gefe yaya dai gwarzon ma'aikaci yaya kaga wasan da ka shiga rudani ko aikin da kake takama da shi an amshe cikin lokaci kankani an bani ni ne zan jagoranci sa yanzu dama iyakar izzar taka kenan murmushi da gwada yayi cikin kokarin katsa kasin gusu iska ai daga bakin sa yana takwa cikin tsantsar shakama da izzar jarumta irin ta zara ta matasan da jini ke yawo ta kowace kafar jikin su zuwa gaban kasim din ya dafa sa da hannu na yarda kai nasara mai dai ni kuma na fadi sai dai ina baka shawara akan ka kula kafin kai wani ya kula da kai sannan ba a cika baki da nasara kafin a nemo ta nasara a nan take kasim ya faɗa yana nuna saitin zuciyar kasim da dan yatsa ina baka girma dalilin kai din yayan matata ne kuma dan uwana sannan ogana a wajen aiki kar ka bari zuciyata ta fara kokarin yin fito fito na fito da kai komai da martani na barka lafiya tare da fatan nasara jarumin ma'aikaci ya kara maganar da salut dinsa tare da zagaye sai wuce har ya shiga mota suka fice daga station din kasan na tsaye kamar bishiyar giginya zuciyarsa na ta farfasa da kuna tare da jin sanar da wata na tsananin gaske so mai saurare bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance